sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Ga masu azumi da fatar sun sha ruwa lafiya. Wanda yanzu haka agogon gundumar Colombia ke cewa karfe hudu da rabi na maraice a wannan rana ta Alhamis shida ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da abokiyar aiki na Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto a kan ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya, wanda yanzu haka jama'a suka fara ɗaukar doka a hannunsu. Su kuwa masu nazarin al'amuran yau da kullum suna ganin cewar akwai gazawar gwamnatin tarayya da na jihohi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Mu kuma karkara shirin da nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban janar ɗan Amurka mai sa ido kan nahiyar Afirka ya yi gargaɗin cewa akwai ƙaruwar barazana daga China ba ma ta ɓangaren tekun Pacific kaɗai ba amma har da tekun Atlantika. Janar Stephen Towson na Amurka a wata hira da kamfanin dillancin labaran AP ya ce Beijing na ƙoƙarin kafa sansanin jiragen ruwa na soji da zai iya ɗauka jiragen ƙarƙashin ruwa ko jiragen ruwa masu ɗauka jiragen sama a yankin gabar tekun yammacin Afirka. Towson ya ce China ta tuntuɓa ƙasashe kama daga Mauritania zuwa kudu da Namibia da nufin kafa tashar sojojin ruwa. Idan ta cimma wannan burin hakan zai ba China damar girke jiragen yaƙi a ƙoƙarin da take yi na faɗaɗa harkokin sojan ruwanta a tekun Atlantika da kuma Pacific. Gargaɗin Towson na zuwa ne yayin da ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta fara karkatar da hankalinta daga yaƙi da ta'addanci na tsawon shekara ashirin. zuwa mai da hankali akan yankin indonesia da pacific da kuma barazana daga manyan kasashe kamar china da rasha gwamnatin biden na kallon ci gaba da faɗaɗar harkokin tattalin arzikin da china ke yi da kuma ƙarfin sojanta a matsayin babban daɗaɗɗen ƙalubalen tsaron amurka Kasar India ta sake kafa wani tarihi wajen yaduwar cutar COVID-19 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka yi gargaɗin za a sake samun yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar. ma'aikatar lafiyar kasar ta sanar da samun sabbin kamun cutar da aka tabbatar mutum 412,262 a rana guda ciki har da mace-mace 3,980 yanzu adadin waɗanda suka kamu da cutar gaba ɗaya a ƙasar da ke kudancin nahiyar asiya ya zarta miliyan 21 da kuma mace-mace da takwas. K. Vijay Raghavan, wani babban mai bada shawara a fannin kimiyya a gwamnatin kasar, ya yi gargaɗin cewa za a fuskanci yaduwar cutar sosai karo na uku a kasar, yayin da a halin yanzu kasar ke gwagwarmaya da mummunan sakamakon da ake fuskanta. Sai dai ya ce ba a san lokacin da za a fuskanci zagayen na ukun ba, amma dai a kasance cikin shiri. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi alkawarin cewa Amurka za ta goyi bayan cikakken 'yancin Ukraine da kuma ƙoƙarin ƙarfafa demokuraɗiyya a ƙasar a lokacin da ya kai ziyara don tattaunawa da manyan jami'an ƙasar. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya yi magana tare da ministan harkokin wajen Ukraine, Dmitry Kuleba, wanda ya kira Amurka babbar ƙasar hulɗar Ukraine ta ɓangaren tsaro. ziyarar blinken na zuwa ne bayan girka sojojin rasha akan iyakar ƙasar da ukraine ciki har da dabban dakaru kuma lamarin ya janyo damuwa ga gwamnatocin kasashen yammaci da yawa rasha dai ta ce sojojin na yin atisaye ne kuma tun a ƙarshen watan afrilu suka fara komawa sansanoninsu bayan kuleba blinken ya kuma gana da shugaba volodymyr zelensky da kuma prime minister denis shimihal a yau alhamis China ta dakatar da wata ganawar tattalin arziki da Australia, abin da ke nuna wani sabon koma baya a dangantakar da ke tsakanin kasashen. A yau Alhamis ne cibiyar haɓaka tattalin arziki ta China da ake kira NDRC a takaice ta sanar da matakin dakatar da ganawar tattalin arzikin tsakanin China da Australia har sai abin da hali ya yi a wata sanarwa da ta fadda inda ta ambaci ƙoƙarin Australia na dagula tsarin cinikayya cikin walwala da ke tsakaninsu saboda saɓanin ra'ayoyi da kuma nuna bambanci. A shekarar 2014 ne kasashen biyu suka kafa dandalin don tattauna takaddamar cinikayya da kuma wasu batutuwan tattalin arziki. Masu sa ido sun ce dakatar da ganawar wata manuniya ce saboda kasashen biyu ba su yi wata ganawa ba a hukumace tun shekarar 2017. Ministan harkokin cinikayya Australia Dan Tehan ya bayyana rashin jin daɗin matakin na Beijing ya kuma ce Australia na ci gaba da zama da yin shirin ganawa da kuma tattaunawa a matakin ministoci. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Alamu na daɗa nuna cewar 'yan Najeriya sun fara ƙosawa da rashin hukunta waɗanda ake kamawa da ayyukan ta'addanci har sun kai ga fara ɗaukar doka a hannunsu. Irin wannan ya faru a ƙaramar hukumar Gwaranyo. ta jihar Sokoto inda jama'a suka kama wasu mutane uku da ake tuhumar 'yan bindiga ne suka kona su ƙurmus hallahira. Muhammad Nasir ya yi muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. An kama mutane uku da ake tumar cewa 'yan bindiga ne a garin Gwaranyo na jihar Sokoto. amma maimakon a hannun tasu ga hukuma sai jama'ar gari suka yi kukan kura suka kama su suka cinna musu wuta har suka mutu na nemi samun karin bayani daga wanda ya ga abin da ya faru amma dai na rasa domin ba wanda ke son shi faɗi yadda lamarin ya faru na tuntuɓi shugaban karamar hukumar mulkin ta gwaranyo abdulwahab muhammad gwaranyo wanda ya nuna takaici akan abin da ya faru domin ya ce an yi hasarori sanadiyar kona mutanen hasara ta farko ita ce ta rashin samun wani bayani daga gare su wanda watakila kan iya kai ga a samu sirrin yadda ayyukan ta'addanci ke wakana a yankin yau na biyu kuma ga su su an yi hasarar rayuwarsu na uku kuma nan ofishin na 'yan banga an kone shi gaba ɗai wanda yake kaga duk wannan abu ne wanda kusan bai kamata ba gaskiya illa abin da yake faruwa su mutane kama suna ganin mu da hukuma ba mai abin da ya kamata game da abin da ka samu su har sai sun ka ɗauki matakin da bai kamata ba su kuma wannan ɗabi'a ba mai kyau ba ce a kashe mutum kuma a ƙone shi gaskiya wannan duk da shari'a musulunci ta yi hani da wannan. rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakin ta asp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. tabbas muna da labarin abin da ya faru eh, akwai wasu wanda ake zargi ana zargin su ne allegedly cewa bandit ne wanda 'yan banga suka kai ofis su motion sanadiyan haka suka rasa rayukansu mm, to amma ana na ana ta a gane wayannan mutanen 'yan asalin ina ne me kuma tabbacin lamarin duba da cewa wannan ba shine karo na farko ba da hakan ya faru domin ba da jimawa ba an kona wani da ake tumar dan ta'adda ne a garin kwari a jihar sokoto na tuntubi mai sharhi akan lamuran tsaro detective awal baladir mai iya wanda ke ganin cewa hakan yana da illoli da dama lokacin da ka gani an kama shi hujjoji ne suke tabbatarwa da cewa ya aikata ko bai aikata ba wani lokacin abin da yasa ake sakin su za ka ga cewa an rasa shaidun da za a tabbata ko waɗanda za su ba da shaidun sun ki zuwa su ba da shaidun yadda ki bukata kaga 'yan sanda dole an sun yi bincike za su kai kotu kotu kuma idan babu tartibiyar shaida to ba za su je ba abin da ya kamata ne mutanen gari ƙara wa 'yan uwansu ƙwarin gwiwa na yadda za a dinga zuwa ana samun gamsassun shaidu na yadda shaidar ba za ta dinga zama contaminating evidence ba za a dinga lalata shaidar kafin a je kotu wannan yana ɗaya daga ciki kuma sannan yana ɗaya daga ciki duk wanda aka kama mutanen gari yi jagoranci a naɗa kwamiti wanda zai dinga bibiyar cewa lallai an tabbatar an yi adalci akan wanda aka kama aka kai shi ga hannun 'yan sanda. masu lura da al'amura dai yana ganin cewa duba da yadda jama'a suka fara ɗaukar wa kansu hukunci akwai buƙatar hukumomi su ƙara tashi tsaye domin samarwa kansu kima ta yadda jama'a za su yarda da ayyukansu domin kaucewa samun irin wannan a gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to babban abun fata shine allah ya kawo muna mafita baki daya daga ta'addancin 'yan kungiyar boko haram sai na masu satar mutane don neman kuɗin fansa ko kuma cin zarafin mata da ƙananan yara da wasu abubuwa da ba a saba gani a ƙasar ba su ne mafi akasarin abubuwa da suka fi ɗaukar hankali a Najeriya. Masana na alakanta hakan da rashin kulawar gwamnati ne ya haifar da hakan. Comrade Shehu Sani, tsohon sanata, ya tabbatar da cewar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta gaza cika alkawallan da ta ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Na farko dai ɗaya daga cikin dalilin canza gwamnati a Najeriya a 2015 shine 'yan Najeriya sun gaji da matsalan tsaro na kashe-kashen jama'a da sace-sacen jama'a da garkuwa da su da kuma ta'addanci da ya yawa a Najeriya. Kan dalilin haka ne aka kawar da gwamnatin Jonathan Goodluck saboda alkawura da wannan gwamnati da mutanen da suke cin gwamnati suka yi cewa lallai za su kawo ƙarshen wayannan abubuwa. To, ga dukkan alamu wannan alkawura ba iya cika su ba don abubuwa yanzu sun riga sun fi dama lalacewa. arewacin Najeriya musamman arewa maso yammaci garkuwa da jama'a da kashe-kashen mutane a jihohin Katsina da Sokoto da Zamfara da Kaduna da jihar Neja ya zama ruwan dare kisan mutane kisan gilla sace mutane abin da ake kira a kuma arewa maso gabacin ƙasar nan maganar ta'addanci da ake cewa za a yi maganinsa har yanzu abin ya gagara eh akwai bambanci kaɗan da wancan lokaci zuwa yanzu saboda bama-babai da suka saba tashi a garuruwa yanzu babu amma babu wanda zai iya dumfaran jama'a ko ka kalli irin jama'a ka gaya musu ka ce wai wannan kashe-kashe da ta'addanci da ake a arewa maso gabacin ƙasar na an daina shi a kuma arewa maso tsakiya rikici na kabilanci da kashe-kashe da kuma fada tsakanin makiyaya da manoma ya zama wani abu a jihar plateau jihar benue da kuma bangaren jihar nasarawa to a kudancin ƙasar najeriya shi ma wannan rikici na makiyaya da manoma na nema ya kawo rikicin kabilanci tsakanin 'yan arewa hausa fulani da kuma kabilan yarba da ke kudu maso yammacin najeriya saboda haka za mu iya cewa akwai dukkan alamun gazawa da wannan gwamnati ta nuna wanda kuma za a iya gyara idan ana so don an fata lokaci wurin canza mutanen da ya kamata a canza to wayannan sun zo mun ga kokarin da suke kama su to amma ko za su iya canza wannan abu da suka zo suka samu wani abu ne wanda yake lokaci yana tafiya kuma jama'a suna sa ido kuma suna can a kawo ƙarshen wannan abu saboda wannan abu ya gagari gwamnati kuma jama'a sun gaji da shi ka yi magana wadda ta shafi a su ainihin hafsoshin tsaro na ƙasa da kake nufin cewar an canza su amma a ƙwararren lokaci idan aka duba masana tarihi suna cewar sojoji ko ko jami'an tsaron najeriya suna da ƙwarewa wadda ya kamata a ce sun iya yaƙar boko haram fiye da tun a shekarun da suka gabata amma ana ganin cewar har yanzu boko haram ta zamana cewar ta gagari sojojin Najeriya wannan yana iya nuna cewar akwai gazawa kenan daga bangaren sojojin Najeriya? Eto eh shi dai kawo ƙarshen irin wannan abu sai Allah a lokacin da yake so ya kawo ƙarshen zai kawo karshen amma an zaɓi mutane a kan mulki ne saboda su tabbatar an wanzar da zaman lafiya a ƙasa kuma ga dukkan alamu akwai gazawa ga ɓangaren jami'an tsaro to abin da zai ba kowa mamaki shine a kowane shekara tun daga dubu biyu da sha biyar kamun ba wannan gwamnati biliyoyin kuɗi ake tura ma jami'an tsaro musamman na ɓangaren soja amma waɗannan biliyoyin har yanzu sun kasa murkushe wannan a ta'addanci da ke faruwa a arewacin najeriya ba dai saboda kuma saboda akwai rashin gaskiya a irin abubuwan da su suke yi akwai mutanen da suka mai da wannan abu sana'a Yanzu kuma lokaci ne na rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya, wanda Zainab Babaji ta haɗa kuma za ta gabatar. A cikin 'yan kwanakin nan ne gwamnatin tarayya ta amince da ƙara martabar gandun dazuka guda goma a wasu jihohin Najeriya ciki har da jihohin Filato da Nasarawa. A ƙasashen da suka ci gaba, gandun daji na da muhimmanci kwarai saboda sukan kasance muhimman wuraren da hukumomi da al'umma ke amfana ta hanyar samun kuɗin shiga daga masu yawon shakatawa, kare halittun da ke daji, rage zaizayar ƙasa da samar da kyakkyawan yanayi. Babban jami'in da ke kare gandun dazuka da ke Najeriya Ibrahim Musa Gwani gani ya ce akwai tsare-tsare masu muhimmanci da gwamnatin tarayya za ta yi a gandun dajin da al'umma za su amfana. Wherever we are, we to support the communities. Babban jami'in gandun dazukan Najeriya kenan Ibrahim Gwani ke cewa a duk inda suke suna kokarin tallafawa al'ummar da ke kusa da gandun dajin ta hanyar haɗin gwiwa da sauran ma'aikatu kamar ma'aikatar ayyuka don shimfiɗa musu hanyoyi. Sukan kuma haɗa kai da ma'aikatar lafiya don samar musu da magunguna a asibitocinsu. Sukan kuma samar da wutar lantarki da sauransu. With the security in the country, we realize that most of the states do not have the capacity and will not even have the structure to manage some of the forest and game reserves under them. ya ce batun tsaro kuwa sun fahimci cewa mafi yawan jihohin ba su da karfin samar da tsaro hasali ma ba su da tsari na kula da gandun dajin shi yasa bata gari suka mallake su don haka gwamnatin tarayya ta amshe su a jihar nasarawa gandun dajin marhai da ke karamar hukumar wamba ne gwamnatin tarayya ta karba don kulawa da shi dr muktar wakil da ke zama ɗan jarida kuma mai sharhi kan al'amura ya shaida min irin alfanun da gwamnati da al'umma za su samu daga gandun dajin wannan wurin arhan nan tana kusa ne da tsaunin nan da ake kira farin ruwa waterfalls akwai alfanu da dama da wannan abin zai kawowa na ɗaya ita gwamnatin jihar nasarawa za ta samu har hanya ne na ci gaba domin kudaden shiga ma su zo ko da ke mallakin gwamnatin tarayya ne da aka bata amma dole in an ba alaihau ruwa ana ba ya kuwa. sannan a hali da ke ciki da rashin aikin yin a ƙasa inga wannan yankin jihar nasarawa ma da wannan yankin wambaɗe za a samu matasa za su samu aikin yi domin gandun dajin ma dole za a samu masu kulawa da wannan wurin mm. ah, sannan kuma dole za a samu wuraren yawon bude ido mm. sannan kuma da yake dole ne za a killace gandun eh, namomi a wurin su ma namomin daji ana kulawa ne da su kuma su ma suna da haƙoƙi da dole gwamnati ta kiyaye musu kamar yadda tabarbaran tsaro a yawa da yawancin dazuka ake ake satan mutane a je a koya a irin wayannan wurare to yanzu zai wuya ma wani ya iya yi amfani da irin wannan wurin in muddin aka maida ta yadda ta fara aiki gadan-gadan domin sauro ne za a same ta sosai. A hasashen ka kana ganin kamar gwamnatin tarayya ta tsara matakai masu inganci da zai ɗore na tabbatar da duk wanda zai zo yawon shakatawa zai isa wannan wuri ba tare da wata matsala ba? Yau wato ke san dama idan za a kaddamar da abu irin wannan hmm. ana haɗa hannu da mutanen wannan yankin domin dole ne a zana da su hmm. dole su ma a nuna musu cewa ga irin abubuwan da su ma su amfana da wannan wurin domin su ma da kansu makwarauta da sauransu su ma za su yi yaki ba su da wani ya zo ya bata musu sunan wannan wurin ba hmm. su ma da kansu za su taya ma jami'an tsaro yakan waanda su ya zuwa wurin nan don su yi wani abu da bai dace ba amma shi sa duk inda za a irin tsari irin wannan ana haɗa kai da masu ruwa da tsaki a wannan yankin domin ga yanzu maganar noma A wanda suka saba noma cikin wannan ganin daji ba su yi kuma ba hmm. wasu suke farauta wurin ba za su yi kuma ba masu yankan tun ba za su yi kuma ba tun da nan ne harkokin kasuwancin su da ci na yau da kullum ba za su yarda a ringa amfani da wurin su ana ta'addanci ba domin su kansu ma za su sa za su sa kaban wando ɗaya da wayannan wayannan mutane kaga kamar makiyaya su harkokin su yawanci a cikin irin waɗannan dazuzzuka ne kana ah. ganin kamar ba za a samu matsala ba idan aka ce to an karbe wannan daji ba za su iya kiwo a cikin wannan daji ba. su ma kansu makiyayan ai su ma da manoma su ma masu da mafarauta su ma masu ruwan da tsakiyayi mm. dole za a yi faro da su a gamsu wannan wurin nan ba ina kuka san da ne kuma ba a fita sauya. saboda haka ba a bukatan ganin kowa in ba wanda yana da wani dalili ne na shigowa wannan wurin ba hmm. yanzu haka tana forest reserve amma da yanzu da wannan sabon abun ya zama national park hmm. to kinga komai za a tsara ta ne a tsare da ma'aikata zaunannu a wannan wurin har 'yan sandan nan za a je su a wurin dole gandun dajin Fandam, da ke karamar hukumar kwamfan a jihar plateau a baya ya kasance mafakar barayi da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa dan majalisa mai wakiltar kwamfan Usman a majalisar dokokin jihar Filato Muhammad Abubakar Balo ya ce karɓe gandun dajin daga hannun gwamnatin jihar Filato zai taimaka wajen samarwa al'ummar yankin da tsaro. Dajin nan da tafan damge wato dama daji ne mallakan gwamnatin jihar Filato. To ta sha wahala a hannun gwamnatin jihar Filato saboda rashin kulawa a sanadiyan haka wurin ya to sansani wato daji yanda criminals hideout ya zama hideout ɗinsu da barayi da kidnapper da sauransu. Eh, ni a matsayina dan majalisa na sha eh, magana da gwamna na sha kai kuka na kawo kuduri a gaban majalisa ya cewa ya kamata gwamnati ta yi wani abu a kai a gwamnatin jihar plateau matsayinsa na mai sauraron jama'a ya dauki kukan nan zuwa wajen shugaban kasa janar buhari daga nan gwamnatin tarayya ta karbi dajin nan muna da tabbacin cewa gwamnatin tarayya ya kamata a ce tana da resources da za ta zo ta yi investing a dajin nan na farko mutane za su amfana wajen employment za a samu ayyukan yi na biyu kuma za su sa security a wajen don dajin gaskiya yana bukatan security dalilin da irin aka sa aka yi daji din shine zuwa ziyara da samun abubuwan tarihi hmm, to tunda yawon shakatawa yawon bude yawon shakatawa hmm. masha Allah hmm. to tunda tunda wurin nan ya zamanto ba a wannan sai ya zamanto shiga kawai ake ba da izini ba kuma ba wata doka to muna sa rai gwamnatin tarayya da ta karba to insha Allah wayannan abubuwan za su dawo da kira da zamu yi da gwamnatin tarayya shine tunda gwamnatin plato ta kai kuka ta bata dajin nan to ya kamata ta rike amana ba ya kamata mutane su gani a kasa a ce kwanan kwanan nan an zo an fara gyare-gyare an kawo hukumar tsaro sannan ganin insha Allah daga nan za a samu kwanciyar hankali. Hmm. Idan muka yi batun tsaro wani abu ita kamar me kake ganin kama ya kamata ita gwamnatin tarayya ta sa a wurin? Kin san duk daji ya kamata akwai forest guard akwai ma'aikatan kamar 'yan sandan daji suna nan da bindigogin su wanda doka ta yadda su yi aiki da shi hmm. inda dai wa'annan suna nan a cikin dajin nan saboda dajin yana da girma sosai dajin nan shi ya kai har iyakanmu da nasara state har wajen wamba ya kamata a ce a takaice a samu ma'aikata a dajin nan na masu tsaro mun sun kasa a ce mutum hamsin da lalle in aka samu haka da lalle za a samu zaman lafiya duk wanda ake tsammani suke zuwa su shiga wannan wurin su aika aika to insha Allah ba za su samu zarafi ba To ana ganin kamar yawancin makiyaya da ma manoma kila suna amfani da bangaren sassan wannan daji domin gudanar da harkokinsu na kiwo ko kuma na noma. Kana ga ba za a eh, shiga hurumin ba? Eh dama ba doka ba yadda tun tana karkashin jihar plateau doka ta hana wani mutum ya shiga yi kiwo ko ya shiga yi noma wayannan mutane da in ma suna ciki sun shiga ne kawai a ganin kansu da gaban kansu wanda ba doka bane to ya kamata kuma su gane da cewa sun taka doka ya kamata su fita in ma ba su fita ba in wani ta kama su to gaskiya sai dai su kuka da kansu Gandun daji guda goma da gwamnatin tarayya ta amince da su a cikin 'yan kwanakin nan sun hada da Alawa a jihar Neja, Apoi da Edumenum a jihar Bayelsa, Hadeja a jihar Jigawa, Kamfe a jihar Kwara, Kogo a jihar Katsina, Marhai a jihar Nasarawa, oberhill a jihar Oshun da kuma Pandam a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. saurari Assalamu alaikum barkan da saduwa a shirin takaitattun labarin wasanni cikin shirin za ku ji cewa yanzu kan kungiyoyin kwallon kafa na Manchester City da kuma na Chelsea duk nan na kasar Ingila su ne za su fafata a tsakaninsu a gasar ƙarshe na neman cin kofin kwallon kafa na Champions League a ranar 29 ga watan nan na mayu a kasar istanbul tun da farko dai kungiyar kwallon kafa ta manchester ta doke ta psg da ci biyu ba ko daya a ranar talata yayin da ita kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta zura da kwallaye guda biyu babu ko daya a ragar real madrid a wasannin da suka fafata a jiya laraba yanzu kuma za mu duba yadda kulob-kulob na kasashen ingila da kuma najeriya ke fafatawa a gasar league league na kasashen nasu kasar ingila manchester city ta ce ta ɗaya da maki 80 sai kuma manchester united ta biyu da yawan maki 67 sai ta uku leicester city mai maki 63 ta hudu ita ce chelsea mai maki 61 ta biyar kuwa ita ce wasan united da maki 58 sai kuma kasar nigeria inda kwara united na ɗaya sai mabi mata kano pilas na garin kano sai ta uku a akwa united ta ta hudu rivers united a yayin da inugu rangers ta garin inugu ta zo ta biyar ministan harkokin wasanni da matasa a nigeria chief da dare ya buƙaci tawagar 'yan wasan ƙasar da su mai da hankali a kan batun harkar gasar da zai kai su birnin tokyo da ƙasar japan minista sun dare ya yi wannan furici ne a jawabinsa na ban kwana ga 'yan wasan da ake sa ran za su tashi yau alhamis zuwa ƙasar japan cin dare ya ce babu wani bambanci a tsakanin ɗan najeriya da ke zanne a ƙasar waje da kuma waɗanda ke zanne a najeriya daga ko ina kake batun shine kasance tsintsiya maɗaurin ki guda jakadar ƙasar argentina najeriya his excellency alexandro herrero ya nemi ganin an inganta harkar wasan kwallon ƙafa a tsakanin ƙasashen biyu inda ya ce ƙasashen biyu suna da kamanni a fannin kyakkyawan wasan ƙwallon ƙafa da alessandro ya shaida hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar girmamawa wa shugaban hukumar kwallon kafar najeriya musa amaju phoenix a sakataren hukumar da ke abuja a ranar litinin cikin raha da kuma walwala jakadar ya nemi ganin kasashen biyu suna fafata a fannin kwallon kafar mata kasar argentina da kuma kasar najeriya kowa ya san kowa musamman a gasar kwallon kafa na olympics na duniya a mai da martani shugaban hukumar kwallon kafa musta amaju phoenix ya yi na'am da wannan batu na jakadar inda ya ce hakan zai taimaka wa najeriya samun kafa ginshiki mai nagarta a fannin kwallon kafa inda kasar argentina ke da kwarewa sosai to halin da ake ciki sabon kocin kungiyar kwallon kafa na matan najeriya wato super falcons randy waldron ya sanya hannu kan takardun kwantaragi da hukumar kwallon kafar najeriya da ya gudana a hotel ɗin 'yan kwallon a ƙasar taki sabon kocin dan ƙasar amurka sittin da hudu ne da haihuwa shugaban hukumar kwallon kafar najeriya musu phoenix yana da karfin gwiwar ba american zai taimakawa wa super falcons din su farfado zuwa matsayi na gaba sakatare janar na hukumar kwallon kafar najeriya dr mohammed sanusi shine ya sanya hannu a madadin hukumar kwallon kafar najeriya abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya da haka muka zo ga takaitacciyar nasiha albarkacin wannan wata na ramadan daga bakin malamai basiru alasa wanga lokaci da muke ciki lokaci ne na ibada ba lokaci ne na aje a yi barci ba eh, lokaci ne wanda ya kamata ka tashi ka kusance ubangiji eh, ka nuna sha'awarka ka nuna falala ka nuna abubuwa wanda ke da muhimmanci wanda za ka samu amfani a gobe lahira eh, ka gane ko abu ne wanda malamai suna haɗi kullum suna wa'adi su kai shi eh, sun ka ci wanga goman shine na lokacin da ya kamata a 'yantar da musulmi a 'yantar da mutane cikin jihar nama a hiddo ubangiji zai hiddo ya maida su cikin aljanna eh, sunaye ne Allah zai yantar da mutane wanga lokaci malamai shekaru sai masu magana bisa kan shi eh, lokaci ne wanda ya kamata ka tashi ka tashi ka barbarci kai ibada kai ibada gwargwadon hali Allah ya samu ya ceto ka cikin wani yanayi da kake ciki menene yanayi yanzu wanga lokaci da muke ciki babu mai tabbata eh sani ga sai lillahi eh ko wani lalabe ne shike eh, amma in Allah ya rida ka tashi ka kama jikinka kai abin da ya kamata kaga ubangiji ya allah rai da lokaci ne na yafiya lokaci ne na yafiya lokaci ne na ceto ubangiji zai tsamo mutane daga cikin jahannama da mai da su cikin aljanna wanga lokaci da ake ciki kenan kaga abu ne wanda ya kamata kan mu wasa da shi mu kama jikinmu da ibada gurgurar hali eh, eh. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikintawa? da ta taya ni gabatar da shirin Maryam Dauda sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Peace salam.